Idan yau ne farkon zuwanka ga wannan channel ɗin, ka dauke ka yi mana subscribing ga wannan channel ɗin mai suna AJY Media Da'awa sannan ka danna alaman karrawa amfanin yin haka shine duk lokacin da muka sa sabon wa'azi ko sabon bidiyo YouTube za su ku alama gashi mun sa sabon video kun ga sai ku kalla sannan ka kumanta ku yi mini liking idan ba ku yi liking ga wannan video ba sannan ku dauke ku yi tura wa yan uwa saboda su ma su amfana da wannan ilimin da malamai suke bayarwa a wannan tashar tamu ta AJY Media da'awa muna godiya yanzu za mu haɗa ku da shirin mu na yau insha Allah ba tare da bata lokaci ba a yi saurago lafiya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 ya tabbatar da mu akan sunnan annabi muhammad mu yi rayuwarmu akan sunnan manzan allah ranar mutuwa muna roƙon allah allah ka kashe mu ahli sunna ubangiji allah muna roƙon ka in kiyama ta yi allah ka tada mu ahli sunna karkashin jagorancin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. a bayan babu shakka muna sake jaddada godiya mai yawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin ikonsa da ganin damansa ya kaddara saduwanmu a cikin wanga kasa mai albarka a cikin wanga gari mai albarka wanda yake ana yi suna abuja sa'an na tare da wato manya-manyan malumanmu shugaba na tafiyan izalatul bid'a wa iqamatu sunna kasa gaba daya a doktor a sheikh balalau tare da sakatari a sheikh kabir balalau da sauran maluma baki daya kabiru gombe na'am muna roƙon ubangiji Allah ya kiyaye muna su Allah ya tsare muna mutuncinsu. ubangiji Allah ya musu jagoranci muna roƙon Allah Allah ya sa sababin wanga jagoranci su samu gidan aljanna gobe kiyama mu ma Allah ya ba mu ikon musu biyayya abinda dai zama zamuwa cikin wanga tafiyan ubangiji Allah ya tsare baki daya Allah ya kiyaye abinda kuma dai zama muna alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar muna da shi babu shakka ba mun zo mu yi wa'azi ba ne gaskiya eh, mun zo ne mu yi sanayya wato musan juna musa da zumunci mu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kuma ku an samuna ya so mu tashi mu koma gida gaskiya abinda ya kawo mu kenan to amma kun san lamarin jagoranci sai shugaba ya ce a'a dole sai mun yi nasiha wannan nasihan kuma kusan umarni ne daga wato shugaba to babu shakka sam'an wa ta'atan ya amirana Allah maka jagoranci to gaskiya nasihan da muke son mu yi nasiha ne wanda yake dama shugaba ya saba muna? kuma babban malamin mu Sheikh Kabiru Gombe duk inda ya saya musamman in ya zo kasar Ghana to yana da wahala kwarai ba wannan nasiha yake muna ba nasiha shine bayan Allah najatul umma fi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam bai yiwa wanga al'umma ta samu tsira bai yiwa wanga al'umma ta ci nasara bai yi wa wanga al'umma ta cimma sauran al'ummomi baki daya sai da biyayyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi wa a samu zaman lafiya bai yi wa jagoranci ya samu jagoranci bai yi wa tafiya a ci nasara sai an bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji allah da kansa shine yama manzan allah wato shaida ya bar muka gane cewa ba za mu ci nasara ba ba za mu samu mu daidaitu ba ba za mu shiryu ba shi mun bi annabi muhammad ubangiji allah na gaya mana wa in tuti'uhu tahtadu in dai kuna neman shirya to sharatin samun shirya shine bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in dai muna neman ubangiji allah ya shiryar da mu muna neman mu ci nasara cikin wanga tafiyan to wanda ubangiji Allah ya zaba muna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. bai yi wa kai magana sai an auna maganan nan wurin manzon Allah ya fito bai yi wa ka aikata wani aiki sai wannan aiki ne ya kasance manzon Allah ya saka in dai ba manzon Allah ya saka ba bayan Allah kowane irin aiki ne ko ya aikin ke da kyau Ko wani irin manufa ne in dai an auna da na manzon Allah ba manzon Allah ya saka ba to babu shakka aikin banza ne ubangiji Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana ayoyi da dama a cikin alkur'ani shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana mun gane cewa bai yiwa bawan allah ya ci nasara bai yiwa kasira kai bayan allah hatta shigan ka kabari ba kasira in baka bi manzo allah ba da ka tashi ranar tashi alkiyama ba kasira in baka bi manzo allah ba duk wanda ya kai fagen tashin alkiyama ba shi cikin mabiyan annabi muhammad ba shi cikin mabiyan sunnan manzan Allah to dai hasaran saiwan tashin alkiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljannata illa man aba qalu ya rasul Allah wa man ya'ba ya rasul Allah qala man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba dukkanin ku baki dai za ku shiga gidan aljanna sahabbai suka yi kabbara suka ji dadi sai manzo Allah ya kawo adatul istisna ya ce illa man aba sai wanda shi ya ki shiga gidan aljanna manzo Allah wa zai ki shiga gidan aljanna manzo Allah ce man aqa'ani duk wanda ya mini cikakken biyayya to Allah ya masa alkawarin shiga gidan aljanna wa man asani duk wanda kuma ya saba mini to wutan jahannama zai shiga akwai wani bawan Allah da ake masuna wato ukbatu ibnu abi mu'ayyid ukbatu ibn abi mu'ayd yana daga cikin manya-manyan jagororin qurayshawa kuma aboki ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ranar daga makka ya yi tafiya shi kuma yana daga cikin sunnoninsa ko yana daga cikin al'adan ukubatu ibn abi mu'ayyid in yayi tafiya in ya dawo sai ya yi ma mutane liyafa an dafa abinci ya kira mutane a zo a ci wannan abincin cin abincin ukubatu ibn mu'ayyid yana da mahimmanci cikin rayuwarsa yana ganin cewa ma in dai kana son ka girmama shi to ya kamata ka zo gidansa ka ci abinci to bayan Allah yana da cikin wanda ukubatu ibnu abi mu'ayyib ya gayyace su su zo su ci abinci annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bayan da ya gayyaci manzon Allah kuma wannan lokacin manzon Allah na nan ba annabinsa manzon Allah na muhammadur rasulullah ukubatu ibnu mu'ayyib kuma na nan sa yana da zunzurutun kafiri ne cikin kafiran makka Ta amma abokin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne sai ya gayyaci manzon allah da manzon allah ya zo aka shirya da manzon allah abinci sai ya ga manzon allah na jan baya ya ce muhammadu lafiya ya ce aini ba zan ci abincin ba ya ce haba ayin baka ci abinci ba ka wulakanta ni ya zan yi ka ci abinci sai ya ce ma ukubatu ibnu ma mu'ayyid in kai kalman shahada zan ci abinci. ukubatu ibnu abi mu'ayyid in kai kalman shahada zan ci abinci abi ya kalli manzon Allah ce kai ya kalli manzon Allah sannan kuma she da ringa tunanin su Abu Jahal da su Umayya da musamman Ubay bin Khalaf domin Ubay Khalaf wato Zamili ne sa'ib ne aboki ne na kudda kunna ukbatu ibn abi sannan kuma ya kalli manzon Allah sai ya ce to babu damuwa in nayi kalman shahada zaka ci abinci manzo Allah ce me zai ana ni ci abinci kai dai kai kalmar shahada kurun zan ci abincinka sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai ukbatu ibn abi mu'ayth yayi kalmar shahada da yayi kalmar shahada sai manzo Allah ya ci abinci malumman hadisi na gaya muna suka ce yana daga cikin fiqh da muke dauka nan duk inda ka shiga masayinka dan sunna duk inda ka shiga masayinka dan izala to kai kokari ya kai bawan Allah inda inda ka shigan ana ganin ka da daraja kana da matsayi to kai amfani da wannan matsayin na wurin jawo hankalin mutane zuwa ga sunna manzon Allah kaka yi wasa ka yi compromising there is no compromising when it comes to the sunna of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam you do not compromise ba a compromising ka ce oi don na samu kaina cikin wayannan mutane ko don na samu kaina wanga bigire ko don na samu kaina wanga bigire duk inda za ka shiga to ya kai bawan Allah ya kamata kai kokari matsayinka dan izala matsayinka dan aqidatu ahli sunnati wal jamaa kai iya ka ya kai bawan Allah kai ko da jama'a ne kusan miliyan in baka samu ba in ka samu daya to ya fi jajayen rakumi daidai dari annabi muhammad sallallahu alaihi sallama, ya yi kalman shahada da wannan ba ukubatu ibn abi mu'ayyid ya yi kalman shahada da ya yi kalman shahada manzon Allah ya ci abinci dama kun sani makka labari na yaduwa ne makka da sauri shikenan labari ya yadu makka cewa ukubatu ibnu abi mu'ayyid ya musulunta abokinsa ubay ibn khalaf da suka gamu da shi ya koma wurin zama sai yana masa sallama ya ce aini ba zan ansa sallaman ka ba bazan kuma yi magana da kai ba ya ce lafiya ya ce sabata ba ta kai ta waye ka ji fa wai wanda ya bi manzon Allah da Allah wai shine dan tawaye wanda kuma ke kan gaskiya wanda suke biyayyan lata wal uzza wai su ne masu gaskiya ka ji irin rashin adalcin dan adam to sai ya ce a'a ai ni ban yi tawaye ba ya ce ai na samu labari ka yi kalman shahadan nan na muhammadun nan ya ce gaskiya ne abinci na nemi ya ci ya kiya sai na masa wannan kalman shahadan don ya ci abincin sai ya ce wannan magana ni ba na yi ina so ba ne ya ce to ni ba zan amince ba sai ka yi wani abu da ke ture wanga abin baki daya ya kamata a samu annasihu wal mansukh kai abin da zai share wannan kalmar shahada sai uku ukubatu ibn abi mu'ayd ya koma wurin manzon Allah manzon Allah na zaune yayi kaki ya idda wanga yawo ya tofa mu da huskan manzon Allah akwai ruwayan da aka ce ma bayan da ya tofa kakin sai da kakin ya dawo ya kona masa fuska uku batu nabi mu'ait daga nan ya bayan Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ukuba ya ce ya ukuba ya ce ukuba duk inda dan same ka in dai ba cikin maka bane to ukuba sai na kai ka lahira ukuba ibn abi mu'ait bayan da aka tafi yakin badar aka gama yakin badar sai Allah ya ba manzon Allah nasara aka damki ukubatu bin abi mu'ayt bayan da aka damki ukubatu bin abi mu'ayt aka kama shi yana cikin prisononi ana tafiya kim kadan manzon Allah ya ce a saya da aka saya manzon Allah ya ce aina ali bin abi talib sai ali bin abi talib ya fito annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a fito masa da ukubatu bin abi mu'ayt sai aka fito da ukubatu bin abi mu'ayt manzon Allah ce a kwantar da shi aka kwantar da shi manzon Allah ce ali ka buge mini wuyansa aka buge wuyansa sai ga wuyan ya fita to ukbad bin abi mu'ayt kansa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ya saukan masa da aya wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا رانا تشي القيامة الله نبام الأباري يتي عقبة ربي معيت أيضا منزو الله الله يا درجاك يمتن تاكد أبوكي منزو الله يا درجاك مو ينزاك منا نمان غني منزو الله yanzu ka ba akwai wanda bai neman ganin manzo Allah nan to amma ukbatu ibnu abi mu'ayt Allah ya daraja shi ya mutunta shi ya ba shi aboki annabi Muhammad sannan da kuma daga cikin abokansa kuma ga manya-manyan arna ya auna sun ya auna manzon Allah ya auna wayannan arnan maimakon ya bi manzon Allah sai ya bi ya compromising ya bi wayannan arnan sai Allah ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ranan tashi alkiyama ukubatu ibn abi mu'ayth shi Allah ya yi masa itlaqin azzalim ya zalunci kansa wurin rashin zaben manzon Allah kan arna duk wanda ya zabi wa'ansu kan manzon Allah duk wanda ya zabi wani aqida kan aqidatu ahli sunna ranan tashi alkiyama ka zalunci kanka sai an tashi fagen kiyama ya kai bawon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata ranar manzo Allah na bayani yana yana yi masa bayanin mutuwansa sabai na kuka manzo Allah na ce musu in mitu in na mutu shi suka fashe da kuka manzo Allah ce ku mini kaza ku mini kaza ku mini kaza shi sahabbai suna kuka manzo Allah ce ya kuke kuka ai alkawarin ni da ku ba nan duniya bane alkawarin ni da ku ba nan duniya bane alkawarin ni da ku ranar tashi alkiyama ne za mu hadu a wurin rawar nan da ake kira alkausar. duk wanda ya sha wannan ruwan nan ba zai ji ruwa ba ruwan nan na da ɗari kaman zuma za zaka gansa fari kaman madara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana gaya masa bai ce zan zo sai a wannan bigirin nan wanda ya sha wannan ruwan nan to ba zai ji ruwa ba kana shan wannan ruwan kamar an baka lansis ne na shiga gidan aljanna Allah ya shaida mu duka baki daya to manzo Allah ya ce wa'ansu mutane sun zo suna faman su sha wannan ruwan sai mala'iku na dukansu mala'iku na kange su game da barin shan wannan ruwa sai manzo Allah ya ce ummati ummati al'umma na al'umma na sabai su ce ba al'umman ka bane manzo Allah ce ai gashi na ina kallon su da siffofi suka ce manzo Allah manzo Allah sabai suka ce ah, mala'iku suka ce manzo Allah ba al'umman ka bane ai da ka mutu la tadri ma ahdathu ba'dak ai bayanka kirkire kirkiren da suka yi baka sani ba ne za ta nuna da manzon Allah kirkire kirkiren sun kirkiro maulidi sun kirkiro salatul fati yana daidai da qur'ani so dubu shida sun kirkiro wali matsayin sa yana matsayin annabawa daidai saba'in shiriri ta da kwama cala wanda ai an nuna da annabi muhammad da Allah yanzu za nuna da manzon Allah bayan sa wai ga salatin da ke daidai da qur'ani so dubu shida kuma wai an samu mutane sun yadda da wanga abin kai kanka ka san in an nuna da manzo Allah wanga abin hankalinsa zai tashi abin da ya fi qur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi ƙur'ani Allah ya ce bai yiwuwa bai Allah kullu in ijtama'at al-insu wal jinn على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا sai a ce wai a ce wai salatin da wani buzu a ce wani salati wani buzu maganan wani buzu yana daidai da maganan manzo maganan Allah subhanahu wa ta'ala so dubu shida habba ya ku bayan Allah wannan za a nuna da annabi Muhammad a nuna masa kuma ga maulidi da irin abubuwan da aka yi wurin maulidi har ma wani na cewa ko manzan Allah ya ana su billahi azim ba su bari ka ji rashin kunya wani ma ya ce in manzan Allah ya tako ya zo wurin wannan maulidin za a tattake shi ka san al'umma wa'ansu sun shiga cikin wani hauka da tashin hankali to wannan duka bai Allah zai ba ku mamaki sai an nuna da manzo Allah manzo Allah ai sai kaza ai sai kaza ai sai kaza manzo Allah ya ce suhqan suhqa liman ahdathu ba'di kaji irin tausayin manzo Allah fa لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ga tausayi ga jin kai amma manzo Allah zai ce ayi nisa da su ayi nisa da su suwa yan bid'a shi yasa aka sama wanga tafiyan izalatul bid'a wa iqamatus sunna domin dole a sama mata izalatul bid'a izalatul bid'a dole ayi izalan bid'a in bai izalatul bid'a ba bayan Allah to ka samu kanka cikin su sukan su liman ahdathu ba'di wanga ranan ya ku Allah الظالم شيني عقبة بن أبي معيط zai tashi ranar tashi alkiyama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ukbatu bin abi mu'ayt ya taso ranar tashi alkiyama ga ukbatu bin mu'ayt ga su ubay bin khalaf ga su abu jahal ga su umayya nan ga manya-manyan shugabanni da sarakan kafirai su fir'auna da su wane ne duk suna wannan bigiran nan kuma ga sa annabi Muhammad ga sauran annabawa gaba dai ana sai bayan Allah kowanne daga ciki ya yi shuru an tsit manzo na ba mu labari ya ce kun taru gabaninku ku ku je wurin annabi adam annabi adam ya ce nafsi nafsi sa'annan a je wurin annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce nafsi nafsi a je wurin annabi musa annabi musa ya ce nafsi nafsi duk masu nafsi nafsi ga kowanne su she ka ga matsayinsa cikin alkur'ani sai ka ga matsayinsa wurin allah annabi ibrahim واتخذ الله إبراهيم خليلا النبي موسى وكلم الله موسى تكليما النبي عيسى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون أما فجن كياما كذا سنة وان نفسي نفسي sai mu وازئيا وانقرانا وازئيا هفاتا عراتا غرلا hufatan uratan hurla ana cikin bala'in tashin hankali su fir'auna duka na ciki ga su murudu ga su karuna ga su umayya ga su abu jahal ai za mu je gaban manzo Allah na suna ciki fa eh suna ciki sai suna tambaya ta wa zai iya sai a ce ku koma baya manzo Allah ce kun zo wurina ku zo ku iske ni na tashi ina kakkaɓe riga ina kakkaɓe wannan sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku bani labarin abin da ya kawo ku. sai manzo Allah ya ce muna ana laha ana laha ana laha ai yau ba wanda zai iya zuwa gaban Allah sai ni ba wanda zai iya zuwa gaban Allah sai ni ba wanda ke iya magana da Allah yau sai ni manzo Allah na bada wanga labarin gabanin ma tashi alkiyama Allah na gaya muna kan wanga masayin ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا sa'annan manzo Allah zai tafi wannan bigiran ya bayan Allah ya ce zan je wurin ubangiji Allah in sujjada kai siffan sujjadan Allah zai nuna da manzo Allah manzo Allah yi wannan sujjadan manzo Allah ya ce Allah zai lakkana mini ya mini wa'ayi yabonsa wanda yanzu yabon ma ban sani ba shi an kai kiyama in jinjina ma Allah na yabi Allah na yabi Allah sai Allah ya ce da manzo Allah irfa ra'saka wasal tu'ta washfa tushaffa wa qul yusma'u lak irfa ra'sak ka daga kai washfa tushaffa duk wanda kake neman nan yau Allah ya shafa masa lafiya ubangiji Allah ya cece shi ya baka ga ya muna mun baka shi ka kashi gidan aljanna kai billahi lazim bai manzo Allah sira ne zaka tsira da cikin ramin kabari kurun in an ce man nabiyuka in ka iya ka ce muhammadun rasulullah za ka yi kwanciya da zama na ango ramin kabari da ka iya ka ansa sunan manzon Allah za a bude maka kofan gidan aljanna a nuna maka aljanna hurul ini na nan suna jiran zuwanka ba komi ba don an ce man nabiyuka ka ce annabi muhammad shi muka ce najatul umma fi tiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan bigirin manzo Allah zai zai ringa yabon Allah yana yabon Allah sai Allah ya ce ya daga kai bayan ya daga kai ya ce in ka zo magana ne to kai magana in ka zo kuma ne akwai abin da kake nema ni ubangiji Allah zan baka sa'an nan kuma in kana neman ceto ne to ni Allah subhanahu wa ta'ala zan baka wannan ceton batu ibn mu'ayt na kallo da idonsa yana kallon manzon Allah Allahu akbar manzon Allah zai dauki su Abubakar asharatul mubashsharuna bil janna manzon Allah zai dauki su Umar manzon Allah zai dauki uh, su uh, wa'annan uh, an bai'atul ridwan sannan ana ta dauka al'umma manzon Allah na shiga da su gidan aljanna yana shiga da su gidan aljanna ranar ukubatu ibn abi mu'ayt zai ce kai da muke duniya abokina ke gafa Aboki na ke gafa zai ga abokan da kuma suka ja shi suka kai shi cikin bala'in nan ga sunan tsirara ba takalmi sannan ko babu kaciya ga wayannan suna cikin bala'i sannan ga manzon Allah kuma dangata ranar tashin alkiyama yana shiga da mutane gidan aljanna manzo Allah zai kai kofan gidan aljanna ya buga bayan ya buga sai mai tsaron gidan aljanna ya ce man waye sai manzo Allah ya ce Muhammadu ai muhammadu ke buga kofa sai mala'ikan ya ce ai an bani labari allah ya umurce ni kada na bude kofan gidan aljanna sai ga muhammadu ukubatu bin abin aiti na kallo bayan allah manzo allah zai ta kwasa mutane yana sa gidan aljanna manzo allah zai ta sa mutane gidan aljanna allah ka samu ciki ubangiji allah ka samu ciki to lokacin ukubatu bin abin aiti zai da na sani يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا cikai ya laitani kai tona wani irin bala'i na samu kaina ciki me yasa ban riki manzon Allah ba me yasa ban bi annabi Muhammad ba na je na bi wa'annan 'yan shiririta ga sunan su da kansu ma suna cikin bala'i يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا duk wanda suka bi wani ba manzon Allah ba sai an tsine yara na tashi alkiyama shehu ya ce ya sa mutane aljihu dubu saba'in ya wuce da su wani ya ce marra'ani wa marra'a wa marra'a marra'ani da khalal jannata bi gairi isabin wala iqabin shi ma yana sai wannan bigire na in yasi ga wayanda suka yi alkawarin aljanna duka suna saye bayan Allah da wayanda kuma suka yi alkawari suka musu alkawarin su ma suna saye ga shehannan ga waliyan ga manya ga jagorori ga mau ga mabiya da suka musu alkawari suna saye suna ce musu to ya za ya aka yi haka a ce ai mu da kanmu muna ji da kanmu ne yau mu kanmu muna ji da kanmu to shehu ba ka ce dubu saba'in za ka samu aljuhu ba to kai baka da hankali ne ko da ma in an sa mutane dubu saba'in ai na zamani sa sun isa mukaddara an sa mutane dubu saba'in a shiga gidan aljanna ai na zamanin shehu su sun kwa lansisin ya kare tikitin ya kare bawan Allah istamil aklak yanzu za kare a bi morocco sannan a bi algeria sannan a je mauritania sannan a ta tafiya a ta tafiya sannan a kai ghana ko nigeria ai hannun ma wanda ya la ilaha illallah sannan za ta fama suna cewa rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana ubangiji mufa fa ata'ana sadatana jagorori muka bi da manya akwai waɗanda kai bayani saka ji an ce ba manya an ce ba manya akwai wani babban zamani mun ga da manzo ne akwai wani babba da ya kai manzo Allah ne in ma za mu yi isti'malin manyan ai manzo Allah babban kowa ne in an taba sarki hankali ya tashi in an taba yan siyasa hankali ya tashi in an taba mai unguwa hankali ya tashi in an taba ko hankali ya tashi na manzo Allah ya shiru kai ai ai haka an ci amana ta ma Najeriya Allah saka da alkhairi eh Allah saka da alkhairi Najeriya Allah saka da Allah ya bada lada ai ko ba komi mu za mu muku shaida nan duniya eh mutan Najeriya ko ba komi mu shaidu ne kanku nan duniya akwai wayanda su in an taba manzo ko oho ko a jikinsu ko a jikinsu ka ga wani ya zo ko ankalinsa yana amfani da ankalinsa ai wai an taba manzo Allah an yi an taba manzo Allah magana ya kare ba karshen magana kenan bayan Allah wannan al'amari ga wannan bawan Allah ukubatu ibn abi mu'ayyid yana kallon abin da manzon Allah ke yi ranar tashi alkiyama yayi da na sani magana ya kare to da na sani ranar tashi alkiyama karshen da na sani kenan bala'in da na sani kenan musiban da na sani kenan in ka kai gaban Allah kai da na sani to magana ya kare yana da kyau mu yi da na sani nan duniya mu tuba mu gyara aiki mu komo kan tafiyar manzon Allah gabanin mala'ika mutuwa sai a gaban mu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 a takbir a takbir a takbir sheik anas taufik albakari allah ya da alkhairi hausawa suka ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi ba sai an ce maka wannan wa'azin wa'azin ɗan yin zala ba ne ku ga abin da zai baku sha'awa daga ƙasar ghana ya taso kasar Ghana ma daga Kumasi amma abinda malaman sunna ke karantarwa a nan shi ya zo ya sake karantar da mu shi yasa ahlus sunna ake ce masu ahlus sunna wal jama'a an kira su ahlus sunna saboda sun rike sunna an kira su wal jama'a saboda kasashen su daban-daban yaran su daban-daban komi nasu daban-daban garuruwan su daban-daban amma manhajinsu guda ɗaya a kansa suke tafiya